munafukai ba kwa gani ne cikin jarraba kuke koyaushe sun malaya tubuna amma ba za su tuba ga wannan abin nan ba za su gargadi da wa'azin manza Allah ba su tuba ga nufaka su da kan gaskiya sun malaya tubu lahun ya Ka ji mala in an zo ana karya ba kyau shan giya ba kyau zina haramun yi da mutum haramun idan munafiki ji kamar a kama sunansa sai ka ji ya ce hal yarakum min ahadin in na bargun nan akwai mai gani na sun man sarrafu kamar mai zuwa fitsari Allah ya ce sai kaga ya bar fadar manzon Allah dalilin me sarafa Allah qulubuhum bi annahum qaumun la yafqahun zuciyar ta karkata ba za su fahimci addinin Allah ba har Allah ya ce aka gashi laqad ja'akum rasulun min anfusikum hakika ma'aiki ya zo daga cikin ku fa jakada min anfusikum mafi tsadar ku rasulun min an in inji Allah kuma azizun alaihi ma anintu ai ma'ana shadidin alaihi shaqun alaihi duk irin abin da za ku aikata wanda zai kai ku fushin Allah iya damun manzon Allah harisun alaikum ko annabi mai kwaɗayi ne mai aikin alkhairi wanda zai kai mu rahamar Allah kai bil mu'minina raufur rahima sai mu dake yace mai isa mutane ne ani tazakirati mu'min ne ne da kiran Allah ka annahum humurun mustanfara ce kai ka ce jakuna ne na daji mafarauci ya kai musu hari farat na qaswara ko suka kece da gudu suka firgita don sun ji harkagen zaki bali yurid kullum ri'in minkum an yuta suhufan shara yace bari ba haka ba kawai kafiran maka dai suna nufin kowanne ɗayan su an yuta suhufan shara min Allah ta'ala ba bi ittiba'in nabi kaji su so suke kawai gari ya waye ya jihi da wata takarda an dora mar a kansa yana buɗa ga ana umarta su ne ibi manzon Allah ba sun faɗa ka ba sun ce ƙalolin numina laka hatta tunazzila alaina kitaban nakarau haka suka ga manzo Allah Allah ya ce ba ma hakan suke nufi ka Allah balla ya khafuna lakira Allah ya ce ba dai sai tsoron haduwa da mu kawai Allah innahu tazakira Allah hakan gaskiya ne innahu shi wannan alqur'ani tazakiratu gargadi ne Allah ya ajiye cikin duniya faman sha'a zakara wanda ya so i gargadi da wannan littafi Allah ya ce ya zo i ji wa'azi wa ma la illa an yasha Allah huwa ahli taqwa wa ahli maghfira Allah ya ce amma ba ko wa ma tadhkuruna ko bil ya'i wa ta'i kenan wa ma yadhkuruna ko wa ma tadhkuruna ba kowa zai gargadi da wannan alqur'ani ba da kiran da Allah ke da manzon sa kaga kana sallah kan lokaci kana biyayyar iyaye kana zumunci kana zakka a dukiyarka kana kyautata wanda bai da shi kana gaida marar lafiya in an mutuwa ka raka bawan Allah makabarta kana zuwa ka duk irin wannan Allah ya ce illa an ya sha Allah sai fa Allah ya ga dama wace shirye bayi Allah ya shirye mu shi ko huwa ahli taqwa shine mafi cancanta a ji tsoronsa wa ahalul magafira shine ko mai gafarta laifi in an koma gare shi yakan gafarta ga wanda iji tsoronsa Allah ka gafarta mana suratul qiyamati makiyatu wa hayatun wa salasuna aya bismillahir rahmanir rahim ga suratul qiyama babbar magana qiyama gaba ɗayanta malai yace makiya ko sura ta 75 kenan qur'ani eh wata kira'ar kuma ayoyinta 40 ne daidai eh ba kamar yadda malam ya faɗa ba ko ya ce 39 wata kira'ar aya 40 ce bismillahir rahmanir rahim La uqsimu bi yawmil qiyama Allah ya ce uqsimu bi yawmil qiyama ina rantsuwa da wannan wuni na alkiyama wanda ita ko komai wala uqsimu bin nafsil lawama Allah ya ce uqsimu bin nafsil lawama ina rantsuwa da rai mai zargin kanta ran mumini kenan ta yi kokari amma kullun zargin kansa yake na, ganin shi kan bai kai ba in ka je kana kai ba mutumin kirki bane ma da dama dama kana kai ni kan ba mutumin kirki bane mutanen kirki ba sa wannan abin da nake to da dan dama dama ai ran kafiri ba kirkin take ba amma ta amincewa kanta ita ko ku Allah ya ce uku sumu bin nafsil lawama ina rantsuwa da ran kafiri wadda za ta zargi kanta ran kiyama ran da zargin ba zai mata amfani ba ya hasibul insanu allan na jama'a izama Allah yace yanzu kafiri na zato allan na jama'a izamahu ba za mu tattara kasusuwan mu tashe shi ba mu raya shi bale la ala an sauya banana san shi kafir ya yadda za a mutu tashi ne bai yadda ba Ya saka ce mun yi fili izamu wa hiya rami amal lazina kafaru allan yub'asu ba za a tahe su ba Allah yace ce bala na jama'uha kadiri na masu iko ne mu ala an sauya banana mu daidaita ƙarshen yan yatsun kowanne bawa ka ji balle gangar jiki ka faɗu ba manya bane da cinyoyi to Allah yake mana ko yanzu a kira mai gyaran agogo a kira mai gyaran keke a babballe keke ai kaca kaca da agogo a ce mai agogo har hada shi yanzu kai ma mai keke maza hada wa zai riga wani mai keke sai ya riga to eh, Allah shi ne ya gaya mana yan yatsu wannan karshen su banana karshen yan yatsu iya adadin dan adam da ke duniya kowanne jinsi da adadin aljanin duniya kowace irin jinsi da adadin kwaro dukkan ba ya ce rabbil alamin ba kowace ala ala fa ta Allah dubu tamanin ce wacce muka sani wajen isanar da wadda bai sani ba kuma iya san kanta kowanne jinsin sauro jinsin kuda jinsin kadangare jinsin tururuwa jinsin hawainiya jinsin kifi kowace halitta Allah ce sai ya dawo da abin da ke jikinta zane ɗaya ba za a manta ba kadiri na ala an sauya banana dan adam ya sallama wa Allah mu dage da tuba eh in yace a bari a bari mu zauna lafiya mm kaga ga yanzu mutane ko sun kawo da kai mala Allah ya ce bala قادرين على أن نسوي بنانا بل يريد الإنسان ليفجر أمامه ce bari yuridul insani shi dai kafiri yana nufin a bar shi kawai ya kafirce cewa sauran rayuwarsa a bar shi abin da ya ga dama kawai kar a ce yi, kar a ce Ya sa'alu ayyana yawmul Ya sa'alu ayyana matayo yawmul qiyama kaji mala har ma yana wayo shi ne alkiyama gobe ne ko jibi ne ba tambaya ta gaskatawa ba ta izgilanci in ji Allah na faiza bara kalabasar Allah ce to in alkiyama ta zo ga alamar da zaka san cewa yanzu kiyama ce faiza bara kalabasar yayin da ido ya juye kakkafe ka san ko yanzu ka ji wani ƙara ba zato ba bai sai ka kai kawai kawai ido bai kibta ba haka ake ba ya tsorata to alamar ta alkiyama in an yi wannan tsawar ta karshe busar ƙaho Allah ya ce iza bara ɗaya daga ciki kenan yayin da kaga ido ya tsatsi ya kakkafe ya firgita wa khasafa la qamar kaga wata ba hasken sa gashi nan ya fito amma ba hasken yayi ba kirin wajli a shamsu wal qamar ma a hada rana da wata guri daya malam yace a fito da su daga yamma lu shamsu kenan za a ga rana daga yamma ta fito wata daga yamma in kaga wannan to kiyama ta zo ko ko jumi a shamsu wal qamar ranar kiyama za a hada su guri daya sai a janye haskensa sai a jefa su wuta ta kara zafi da su sai a jefa su jahannama to yayin da kaga wannan ya qulu linsanu mai izi na laylal mafara. kafiri nan zai rika aina mafa kaji mala ina ne gurin gudu kallala wa zara Allah ya ce babu gurin gudu a yau ila rabbika ma izi lil mustaqar zuwa ga ubangijinka ne a wannan wuri matabbata take dole bawa ya tsaya ya ga sakayya da sakamako yunabba'ul insani yawma izin bima qaddama wa akhara yunabba'ul insani Allah ya ce za a bai mutum labari yau izin a wannan rana bai ma kaddama wa akar bi awwal amal hi wa Ka ji malam dan a nuna binka ake ana kula da aikin bawa abin da ka fara yi ran da ka balaga aka fara rubuta shari'a rannan sai an nuna ma ga farkon ka sai kuma a nuna maka ga na karhe ka san kenan kula ake da kai da ya ka kwanta ya ka tahi ya ka je can ya ka dawo nan komai ana kula yasa Allah ya ce wal asr innal insana lafi kusr dan adam na cikin hasara eh yace ya rantse da zamani saboda me idan eh, duk iya rayuwarka da yamma ne da safe ne da daddare ne a abu biyu miki in ma a yanzu haka kana cikin abin da Allah ke so in ma kana cikin wanda baya so kullum a haka bawa yake in ma kana cikin wanda yake so in ma kana cikin wanda baya so ke sa ice illal ladina amanu bi muhammadin wa amilis salihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr sune kawai ba sa cikin hasara su bi ranin to Allah sa mana cikin su yasa yake rannan yunabbaqul insanu bima wanda ya jirkita mai kyau yayi da wanda kuma ya jirke mai kyau ya gabata mutanen kirki ba sa wannan abin da nake to da dan dama dama ai ran kafiri ba kirkin take ba amma ta amince wa kanta ita ko ku Allah ya ce uku sumu bin nafsil lawama ina rantsuwa da ran kafiri wadda za ta zargi kanta ran kiyama ran da zargin ba zai mata amfani ba ya bulen sanu allan na jama'a izama Allah yace yanzu kafiri na zato Allah na jama'a izamahu ba za mu tattara kasusuwan mu tashe shi ba mu raya shi bale qadirina ala an sauya banana san shi kafiri ya da za a mutu tashi ne bai yadda ba yasa kace mun yi hul izamu wa hiya rame hmm. iza amal lazina kafaru allan yubasu ba za a tahe su ba Allah ya ce bala na jama'uha kadiri na masu iko ne mu ala an sauya banana mu daidaita karshen yan yatsun kowanne bawa ka ji malam balle gangar jiki ka faɗu ba manya bane da cinyoyi to Allah yake mana ko yanzu a kira mai gyaran agogo a kira mai gyaran keke a babballe keke ai kaca kaca da agogo a ce mai agogo har hada yake wa rabbi zidni ilma eh rabbi zidni ilma mu ma Allah ya kara mana fashinta alqur'ani kuma Allah sa mu yi aiki da shi summa inna alaina bayana kuma inna alaina bayanu fashintar da abun ma na kanmu mu ganar da kai ka san shari'a ka san komai eh yanzu ba ga alaran ma ba mm. in ya je koyo yaya ka karanci fatiha to fasara ma sai ka je an koya ma ka haddace qur'anin kuma yaya ya an sha wuya tsallaka nan fada nan kwana da yunwa kwarkwata maho barazanar mala kuma duk da haka ba dole talawa ta zauna ba ta Allah ce mun dau ya rasulullahi summa inna alaina bayanahu sanar da hukuncin ma in ka tashi nema ta kika ganshi wannan na kanmu kalla bal tuhibbuna al-ajila ce ku saurara kafire dai bal ba haka bane yuhibbuna al-ajila suna son magaggauciya a duniya kenan eh ita ce magaggauciya mafi kusa a duniya ba a dana kenan mafi kusa ita ce a gaban wata zaruna lahira ce sun bar lahira fala ya amalu na alaiha ba sa aiki domin wujuhun yawma izin narida ce idan alkiyama ta zo ku aka tsaya a filin nan fasaku biyu za a gani eh kaji mala mumine dai annabi ya faɗa a hadisi za a tahe su gurran mahajjili ne min asali lurui farisan yasa ake so mai yawaita alwala mai ta maimaitawa su kuma kafirai za a tashe su ba kikkiran wa yawmal qiyamati taral ladina kazabu ala allahi masa wadda. haka Allah ya faɗa wata aya to mu'mine nan wujuhun a wannan rana za a ga wasu fusaku rira hasanatun mari'at sun yi haske sosai inji ila rabbiha nazira za su yi duba zuwa ga ubangijinsu ya rauna Allah subhanahu wa ta'ala fil akhirah wannan ya nuna mu'mine za su ga Allah a lahira a aljanna ba sai an gama komai sai Allah ta'ala ya tara mu'minai eh, wata hidima ce ta daban eh dama annabi yake satarawna rabbukum za ku ga ubangijinku kamar wata daren goma sha biyu in rana ta fito kana cewa na kauce hulaka ta kare min rana haka za a ga Allah hadisi in ji manzon Allah eh alfa da mu za a gani domin wannan hidima an ce ta fi aljanna daɗi yaddar Allah wani hijabi ne Allah zai dauke kowanne dan aljanna sai ya ga Allah kamar kai da babanka ga ka gashi yasa Allah yake lillazina ahsanul husna wa ziyada wala yarhaqu wujuhuhum qatran wala zilla ka ji mala kaga duk wannan bakin ciki na duniya an samu nan kuma ai an bashi eh sai a gama koda ya fi haka da an daure ya fi ya sa masu bin Allah su dage ka ji mala Allah ya ce to za su ga ubangiji ya rauna Allah subhanahu wa ta'ala amma fil akhirah a lahira za a ga wannan na'am wajuhun yawmaizin basira wasu fusukun kuma a wannan rana basira za a gansu cikin daurewa daurewar kuma ta tsananta sun murtike me yasa rai ya ɓaci ba bahaushe ce? an yi fa'ala biha fakira me yasa rai ya ɓaci Allah yake ta san za a aikata azaba a kanta an ga jahannama an san ba zo da aikin komai ba sun san anan duniya mumine suke taya ta kuma sun je sun ga ga alkawarin da Allah ya yi mumine ga kuma alama cikin alheri ga mumini ga ya ga takaddarsa a hannun dama yana fa yaqulu ha umqra'u kitabiya mm. suka sun gansa a haka sai a daure fuska eh fushin Allah ya sauka kansu saboda haka Allah ya ce ta san azaba za a yi akan taron nan kalla idza balagat taraqi Allah ce ku saurara yayin da rai ya zo karan karma nan kenan eh azamul halki nan kenan kashin wuya rai ya zo zai fita ba abin da muke tsoro irin mutuwa al'umar annabi domin rayuwa dama farko kai ibirge ka ko tsakiya karshe karshe mutuwan nan kuma Allah ya faɗa a yanzu ya ce kana uku ce guda biyu ana so mu same ta ɗaya ce ba a so mu samu ya ce farihun wa rihanun na jannatu na'im wa ma in kana min ashabu yamin fa salamun laka min ashabu yamin sai ya ce to wacce ake gudu min al-mukazzibin ad ita ake gudu to duk mutumin da ya ga mutuwa ya san gaskiya ce kuma an san za a mutu amma bai da mutane fa kiri-kiri mutane malam ba Allah a gabansu sai dai a baka kawai ya kamata mu shiga hankalin Allah ya gama da komai akan mutuwan nan aka nuna nawa yana cewa duk mai neman wa'azi mutuwa ta aiki wa'azi ka kai matarka an binne ka kai ɗanka ka kai kakarka ka kai iyayenka amininka kuna tare babu shi ko ba wanda ya zo ya ce mana ga abin da ake yi a can bai sai mu tashi hankali ba burin nan na duniya a takaita jama'a ga shi ko kowa gari ya yaya ya zan in kyakkyawar riga ya zan na gina gida mai kyau ya zan na kara aure ya zan na samu jari ya zan na sai abin hawa ba mai tunanin na ga safiya zan ga la'asar ko ba zan gani ba ga shi ko Allah na ce alhakumut takasur alhakumut takasur yanzu a burance burance da cika baki da alfahari shine ya hane ku yi wa Allah da'a hatta zuntumul makabira har kuka ziyarci kabari kaji kabari ziyara ake zuwa duk zaman nan da suke muwa za mu je ziyara ce wannan yana nuna kiyama gaskiya ce kabari zuwa akai za a fita kuma annabi ya tabbatar akwai tambayar kabari akwai azabar kabari wanda duk kuka kai shi ku kwantar kuna juyewa mala'iku sun zo su ta da shi su zaunar da shi kuma su ce me zaka faɗa ma haza ma, ta ma fi fi hadha ar-rajul allazi isa fikum me zaka faɗa daga wannan annabi wannan bawa da aka tahe ku shi ne Muhammadu Rasulullah farko abin da za a tambayi bawa a kabari la ilaha illallah muhammadu Rasulullah to Allah ya amince mana lokacin tambaye kabari ya ce sabbitullahu allazina amanu bil qawli sabit fil hayati dunya wa fil akhirah to tun daga duniya la ilaha illallah take sai mu dage jama'a yasa annabi ke cewa jaddidu imanukum bi qawli la ilaha illallah sallallahu alaihi sallama. Allah yake to dan da ran bawa izo nan yan uwa suka kewaye shi na gefe me za su ce wakila marraq wakila kala man haulahu kenan na gefen sa marraq za su ce ina mai tufi ina likita ai maganin kaza ma an jika yana yi ko a kai shi asibiti ko a kira likita gida ka mala an kewaye dan uwa hankali ya tashi wa zanna annahu al-firaq ya tabbatar ya tabbatar da nan cewa ranar rabuwa da duniya ce firakun duniya za a fita an gama komai dan abin da aka samu kuma an samu Allah ya ce shi ku ya tabbatar ku kuke neman magani amma shi ya gama takan tsaro ya tabbatar rabuwa da duniya والتفت الساق بالساق mun ga makyanjaman su suna ban kwana wannan kori da wannan hannun dama da na hagun idan dama da na hagun da nan duk sun yi sallama zai rabu da duniya zai je haɗu da al'amuran lahira kajimana mana eh shiddatul firaqud duniya bi shiddatil ikbalil akhirah aikin ba dan gangani bane malam Allah sa mu gama lafiya ila rabbika yawma izi lil masaq zuwa ga ubangiji a wannan rana zai je ya hadu da Allah kuma ya ga abin da ya aikata fala wa wala salli dake magana ake dai kan wancan kafiri wanda yace a wanda Allah ke magana kansa a ya insana Allah na jama'a izama dinna. Allah yake to gashi ya bar duniya fala saddaka bai sadaka ba wala sallah ko bai sallah ba walakin kazzaba wa tawalli walakin kazzaba bil qur'an kuma ya karanta alqur'ani wa tawalla an al iman kuma ya juya bai imani da manzon Allah thumma dhahaba ila ahlihi yatamatta Abu Jahil kenan kuma ya juya zuwa ahalinsa wato yan majalisa kenan hmm. nan majalisan nan tasu yar kungiyar su ya tamatta hmm. ya jijiga kafadu ya girman kai yana fariya aule لك فأولي ثم أولي لك فأولي الله سركين دي دي كاغا بن يزم هدو أكتشي فلا صدقا نيا ولا صلى بيو ولكن كذب أكو وتولى با هدو با سيكتشي أولى لك فأولى ثم أولى لك فأولى شيما هدو ني معنى أولى لك فأولى ثم أولى لك فأولى أنا مغنى كيتنسا لوكتشم متوى كيتنسا أكبري كيتنسا لنا الكيامة taitansa lokacin da ya shiga wuta ba sauki yasa jama'a mu rike manzon Allah mu kama salatin annabi mu dage da karatun alqur'ani eh ka ji malam na ay ahsibul insanu an yutruka sidi yanzu shi mutun na zato saboda jahilcin sa an yutruka sada a bar kar a kallafa mar kowace irin shari'a halike ka kawai ba wata dalili ba ma'ana sai dai ka ci ka sha Allah ya wallahi ba haka bane an halice ka da ma'ana da dalili duk abin nan da muke rayuwa a cikin sa wallahi shi ne ka gan ka inuwa a zaune shi ne ita ma da Allah take kai ne baka gaida shi ba ruwa ka sha ka ji kana cikin shi ruwa ka sha bashi ka sha ka ji mala bashi ne matarka da haganta ni'ima ce bashi ce ƴaƴanka ni'ima bashi ne dukiyar nan da kake kanta bashi ce ka ji shi an biya mana duk bashi ne sittar da ka kare al'aura ka bashi ce Allah bai halice mu ba ma'ana ba hikima ba da hikimar da yasa sa komai ka gani bashi ne wani irin bashi za ka biya in dukiya ce da kai daure ka dinga zakka ka dinga zumunci ana aikin alheri lafiyar da aka baka baci aka kaje kai sabo da ita ba an baka hankali da tunani da lissafi komai sai ka ba Allah ka bi manzo Allah to ka biya bashi in ka je sai Allah ya baka sa wacce ta wannan aljanna dama za a shiga aljanna ne ba dan aiki ba ai aiki ba zai kai ka aljanna ba amma tunda aka ce kai kai dan saboda zuga mumine ma da ya ba su kaga tayi jaza'an bima kanu ya amaluna dan aikin ba za a yi gama sai ce na ba su dan aikin su eh kana sa'ihum mashkura za mu tadda wannan kusa yasa Allah sami aiki irin na yan aljanna kaza da ranta ka kama ka yanka tana tasbihi ka gasa ka ci bahi ne haka kawai a baka wannan da ranta kai mare ne fa da kai ko ba haka bane ka zaro naira tamanin ka je gun mai balangu ka beka ka ce yanka min daidai can bashi ka ci sai ka biya bashi kenan shi yasa yace yanzu ayi hasibul insana an yi turka suda kawai a bar shi shi kawai kar a ce ya kar ya ce ya bari sanda ya ga dama ya kwanta sanda ya ga dama ya tashi ko mai ya ga dama ya faɗa Allah ya ce ya tuna mana alam ya ni difata min maniyin tumule alam shin bai sani bane bai kasance difatan mani ba difatan an ce difa dan ruwa kaɗan digon mani min mani in digo na ruwa daga mani yumna kaji mana ko tumna wanda ake jefa shi cikin mahaifa ثم كان علقة فخلق فسوي ثم كان علقة ثم كان المني شي wannan manin ya kasance alaka gudan jini fakalaka min hal insan fakalaka Allahu min hal insan Allah ya halici mutum kaji malan daga mani mu zama jini jini iko ma tsauka fasawa kuma sai aka daidaita gaban bawa Allah ya ce dan adam bai san ta nan yazo bane shin Allah ne ya masa haka faja'ala lil waje zakara walin sai ce faja alamin hun min almani kaji mala allazi sara alka kenan sun maƙiɗatar dami sun mamurgata sun maƙiɗatar lahami dan adam ya zama dugo ne na mani ya zama tsoka ya zama jini ya zama kuma nama Allah ya ce faja alamin hun zauje ni zakar wal unsa kuma a nan cikin mahaifa muka sanya ya zama nau'i biyu in ma a haifi tagwaye maza biyu in ma aihu mata biyu in ma mace da namiji in ma kwaya ɗaya ko mace shi kaɗai ko namiji haka muka zo ɗaya ɗaya ɗaya yasa yace laqad itimu na furada kama ka kalakanakum awwala marra Allah yake kun muka sanya wadda muka ga dama mace ko namiji alaysa zalika biqadirin ala an yuhyil mauta sai Allah bai zama mai iko ba ala an yuhyil mauta ya raya mace ce wanda ya wannan ta haka muka huto a ce zai tahimu ma ai inkari Allah ya ce ashe bai zama zai raye mace yi la mauta shi yasa hadisin annabi ya ce in ka kawo karshen wannan aya ka ce subhanaka allahumma fabala eh subhanaka fabala sallallahu alaihi wa sallama ka ji mana Allah mai iko ne akan tashin kowa Allah ka gafarta mana